wa in sirran ko da a ɓoye ne bi harakati lisanin amma har sai ya motsa duk abin da aka shi sai bai motsa ba ba a lissafinsa hmm. wato muna balla in ka taka yi yasa idan ba littafi za ka bi ba ka ce za ka yi koyi da malami za ka halaka don za ka zama mai koyi ɗaliban da duk abu da ko sallah suke yi haka za ka ga idan izo sallah fushi ce kawai sai kamar yana fusa ƙwarai sai ga masallah ka za bakin bakinsa to kaga idan da wa'annan kake koyi sai isa dama in tana zuwa dama tana samuwa dama tana samuwa gaskiya za a dinga ganin kakaba kaga duk ne haka ya dace a cire shi daga koyarwa domin mutane za su dinga koyi da shi sai da kasan baya magana amma in ka je ka same shi a suna gaddama hmm? daga mako idan na ce ma har ina kirga wani adadin salatin da naji yayi da bakin da kunne na adadin salatin da ke so ni da alamana da shi naji yayi salati ga annabi ko zai kai biyu ko uku amma sai ka dauka ce wannan dai ko dai Allah ne ya zo shigo cikin ku ya zo aiki to amma ai kuma wanda ya zo aiki zai kokari dinga koyi da abin da kuke faɗi kada a gano shi to ina kulle da abin da ke kulle sai ya yarda zai yi musulunci to ai ba mu matsa musu ba yanzu musulma sun fito zagi mu suke ma a fili nan kiristoci sun fito zagi mu suke a fili ba ba ma mu suke zagi ba har zagan mana shi su dan Hudu suke jiri ce za zaka ji a ga wanda suka fito a kafofin watsa labarai a me yana cewa da shi su dan Hudu da Turji duk ya suke sai ba turje da haka sai wasu wanda da irin na turje ya fara kuma ba wai a inda ake faɗin magana a jami'o'i ne fa a jami'o'i to shirinmu ya yi yawa saboda kada kaga kiristocin kai kana kirista ka koma gefe ka bayyana ka. هذا السياق والنسيج من السور ذكر فيه المصنف الشروط المطولة المطلوبة التي لا يفيد الاستثناء بدونها ومعناها على الترتيب نقايا أن يتصل الاستثناء بإن شاء الله شنو إن اتصلت أو بإلا أو أخواتها بالمقسم عليه مثل أن يقول والله لأدخلن دار فلان إن شاء الله بحيث يذكرها في فور واحد وأما لو حلف على دخول دار فلان وسكت برها ثم قال بعدها باين تتنيت إن شاء الله فلن يفيده ذلك وإذا هدف المكلف إما هنكلي أنه يرد على شيء ثم حصل له عارض سيد يكاسا ميتر ويكريشي شيء بيبا لا يمكن رفقه بزي من سؤال أن نتاري أو أطاس كو أتشاوى تسرق أو انكتاء نفس كو ينكي وانقطاع نمفاشي أو تثاؤب قوهم ما تفق الفوصة وقال بعدها مباشرة إن شاء الله مثلا فلا يضره ذلك واستثناؤه هذا صحيح وهذا معنى قوله إلا لعارضين لوكسي أما العارض amma shi ko wannan aridin da ake magana yazo allazi yumkinu raf'uhu mithlu raddi salam za ka iya kawar da shi sai ka togace wa hamdil aatisi wa tashmitihi fa innahu yatubu ay la yanfa'u ba'dahu istithna'u ويدل على هذا قول مالك أحسن ما سمعت في الثناء Eh, fi fiyayyen mafi kyawun abin da na ji a toga cewa annaha li sahibiha malam kata kalamahu wama kana min zalika nasqan duk abin da ya taso jere yattabi'u ba'dahu ba'dan qabla an yaskuta fa idza askata wa qata kalamahu fala sunya lahu والثنية إتكم ثنية بمعنى استثناء الشيء وإخراجه كفانا البلاغة